Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na Amerika, Kimagana, ke magana daga nan Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. ta sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a sha goma biyar ga watan Yuli shekarar dubu biyu da da ashirin biyu. bayan labaran duniya za a ji cewa a kokarin ganin ta shawo kan irin matsalolin da ta fuskanta a jigilar alhazan wannan shekara da ya faru sakamakon bambance-bambance tsakanin jami'an shirya jigilar alhazai na kasar saudiya da wasu kamfanonin jigila masu zaman kansu hukumar hazan Najeriya ta ce ta fara shirye-shiryen aikin hajjin baɗi. Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce ba su ga abin ɗaukar tsohon gwamnan Borno a matsayin mataimakin ɗan takarar APC Bola Tinubu ba. Sai kuma jihar Taraba inda za ku ji cewa wasu 'yan sanda a jihar sun buɗewa wasu masu sana'ar sai da kayan bola wuta lamarin da ya janyo suka raunata mutum uku. kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da mahalli na isha Ma'azu. Amma kafin nan ga Hafiz da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na Rasha da aka harba a birnin Benicia da ke tsakiyar Ukraine jiya Alhamis sun kashe akalla mutane 23 sannan sun raunata wasu fiye da 100. 'Yan sanda sun ce makami mai linzami ukun ya afka wani ginin ofis a tsakiyar birnin wanda ke da tazarar kilomita 270 kudu maso yammacin Cape babban birnin kasar. Har-haren sun fito ne daga cikin wani jirgin ruwan karkashin teku na Rasha da ke cikin tekun Bahar al-Aswad inda ya lalata gine-ginen gidajen mutane a yankin. sannan ya cinye wasu motoci hamsin a wani wurin ajiye motoci da ke kusa gwamnan yankin Benicia Sarhi Barzov ya ce makamin kare sararin samaniyar Ukraine ya harba wasu makamai masu linzami hudu kasa a yankin. Birnin Benicia yana ɗaya daga cikin manyan biranen Ukraine da yake da yawan jama'a dubu ɗari uku da saba'in dubban mutane daga gabashin Ukraine da Rasha ta fi mayar da hankali tana kai har-hare sun tsere daga wurin tun lokacin da aka fara yakin a ƙarshen watan fabrairun da ya gabata shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ce waɗanda suka mutu sun haɗa da yara ƙanana shugaban sri lanka gotabaya rajapaksa ya yi murabis bayan da ya tafi ƙasar singapore daga maldives inda ya fara sauka bayan da ya tsere daga fusatattun masu zanga-zanga da taɓarɓarewar tattalin arziki ta haifar da mutane ke zargin gwamnatinsa ofishin jakadancin sri lanka da ke singapore ya aike da takardar murabus ɗin ga kakakin majalisar dokokin ƙasar a yau juma'a ne ake sa ran sanarwa a hukumance bayan an tabbatar da wasikar a cewar ofishin kakakin majalisar duk da cewa raja rajapaksa ya yi alkawarin barin ofis a ranar laraba da ta wuce bai yi murabus ba tun da farko wanda ya kara haifar da rashin tabbas da fushi a sri lanka inda ake rera waƙoƙin cewa gota go home wato gota ka tafi gida na tsawon watanni da alama jinkirin ya taimaka masa ya tsere yayin da ya ci gaba da samun kariya ta shugaban kasa singapore za ta iya zama inda shugaban da ke fama da rikici zai yada zango kawai ma'aikatar harkokin wajen singapore ta faɗa cikin wata sanarwa cewa rajapaksa an ba shi izinin shiga ne kan ziyarar kashin kansa ma'aikatar ta ce bai nemi mafaka ba kuma ba a ba shi mafaka ba gaba ɗaya singapore ba ta amincewa da buƙatar neman mafaka hukumomi a lardin balistan da ke kudu maso yammacin kasar pakistan mai fama da rikici sun gano gawar wani babban hafsan soji jiya alhamis kwana biyu bayan da wasu mahara suke garkuwa da shi a wurin jami'an sun ce jami'in da aka kashe mai suna laftanar kanar laik baig mirza an sace shi a ranar talata da ta wuce yayin da yake tafiya a cikin mota tare da iyalansa zuwa wurin shakatawa na ziyarar mai tazarar kilomita 100 daga arewa maso gabashin lardin kwita. a cewar majiyoyin yankin mahara ɗauke da makamai sun sako iyalan la'ik kafin su tilasta shi shiga ɗaya daga cikin motocinsu suka tafi sashen yada labarai na rundunar soja ispr daga baya ya tabbatar da cewa wani dan uwan jami'in ma na cikin waɗanda aka yi garkuwa da su an aike da sojojin pakistan da jirage masu saukar ungulu cikin gaggawa zuwa yankin domin kubuto da jami'in tare da zaƙulo waɗanda suka sace shi jami'an tsaron yankin sun ce an kawo ƙarshen gagarumin aikin binciken da aka yi da safiyar jiya alhamis yayin da aka gano gawar la'ik da jakankuna kafin muka muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A kokarin ganin ta shawo kan irin matsalolin da ta fuskanta a jigilar alhazan wannan shekara da ya faru sakamakon bambance-bambance tsakanin jami'an jami'an shirya jigilar alhazai na kasar saudiyya da wasu kamfanonin jigila masu zaman kansu. Hukumar alhazan Najeriya ta ce ta fara shirye-shirye na aikin hajjin baɗi domin ganin an magance faruwar matsalolin da aka samu wajen ɗaukar alhazai musamman wanda ke bin jiragen yawo wakiliyar muryar amurka madina dauda ta yi mana nazarin matsalolin kuma ga rahoton da ta aiko mana da shi An yi wa aikin hajjin bana lakabi da hajjin gaggawa ganin cewa hukumar alhazan Najeriya bata samu umarnin fara shirya shi ba sai bayan azumin wannan shekara ta da biyu. kuma ya zama aikin hajji na farko bayan jinkirin shekaru biyu da cutar corona ta sa aka dakatar da aikin hajji daga shekara da ashirin zuwa bana. Wani abu da ya kara kawo tsaiko shine rashin bada visa da wuri daga ma'aikatar alhazan Saudi Arabia duba da cewa an kawo sabuwar na'ura mai aiki da kwakwalwa wacce ta tantance dukkan alhazai da suka yi allurar rigakafin cutar corona kafin a basu visa in aka samu akasi wajen gwaji an dinga maimaitawa kenan har sai an tabbatar da lafiyar maniyaci kafin a bada visa akan haka ne shugaban hukumar alhazai ta ƙasa zikirullahi kulle hassan ya ce sun fara ɗaukan mataki na tabbatar da cewa waɗanda suka biya kuɗin kujerun hajji da basu samu zuwa ba bana da su za a fara na baɗi inshallah if allah preserve our lives so many of those who wish to come this year were unable to will be able to come next year of course it also means that so many of us who came this year will not be allowed to come next year. An samu wasu sauye-sauye a lokacin aikin hajjin na bana da suka ɗauki hankali. Alal misali, bayan an sauko daga Arafa ana son alhazai su kwana a Musdalifa daga nan sai su je jifan shedan na farko. Amma bana sai aka ce ba za a yi jifa kai tsaye ba saboda an riga an yi jadawali na yadda za a yi jifa daki-daki kuma ƙasa-ƙasa domin kar a samu cinkoso a Jamrat. Sai dai ɗaya cikin malaman da suka yi aikin hajjin na bana kuma tsohon jami'in hukumar alhazai ta ƙasa Umar Bala ya yi nazari kan sauye-sauyen yana cewa. Ita wannan hukuma ta ƙasar Saudiya ta sha wa Najeriya bayani cewa ta fito da wannan tsari ne saboda don a samu sauƙi wajen yadda mutane alhazai saboda kin san cewa suna saukar da alhazai na duniya baki ɗaya. Don suka bari cewa kowa zai tafi inna rududu to za a samu matsaloli kamar yadda aka samu a shekaru da suka wuce inda aka samu jama'a da yawa suka halaka. To shi ne dalilin da ta hukumar saudiya ta bayar na cewa a ringa tafiya bisa tsari to a wannan karan musamman da yake an dawo wannan aikin haji kuma ya kasance wannan shekara sun ce akalla miliyan ɗaya ne kaɗai za su yi aikin haji to dole wannan doka sun karfafa ta domin suna ganin haka shine mafi maslaha ga alhazai da kuma ita kanta hukumar da take sauke da su da kuma dukkan duniya ba ɗaya. ya wasu alhazai suka ga aikin hajjin na bana hajiya aisha muhammad ta yi tsokaci akan sauye-sauyen kamar haka. mun saba daga a arfa idan aka kwaso mu za a kai mu filin muzdalifa inda za mu je mu mu kwana a can ko kuma mu raba dare mu mata da yara da tsofaffi sannan kuma a wuce jifa to bana kuma sai aka samu wannan sauye-sauyen wanda ga baki daya mutane ba su saba da shi ba amma gaskiya ya taimaka wa mutane saboda sun samu dama sun koma muna wasu a can suka je suka kwana bayan dare ya raba gari ya waye da asuba suka tafi suka yi jifansu wanda ya rage wa mutane damuwa da gajiya da ta tarar wa mutane mutane a rana guda. Ita ma Fauziya Muhammad wacce wannan shine hajjinta na farko ta bayyana ra'ayinta a game da aikin hajjin na bana. Wannan dai a gaskiya shine hajjina na farko kuma dai kafin in zo na sha labarai kala-kala cewa hajji da wuya sannan kuma akwai mutane da yawa kana iya rasa ranka especially lokacin jifa amma alhamdulillahi na ga akwai tsari kuma har mun je kusa da gurin jifan babu abin da ya same mu kuma mun yi hajji komai lafiya kalau alhamdulillah An jima kaɗan a yau Juma'a ne za a fara jigilar alhazai zuwa gida Najeriya daga Saudi Arabia bayan kammala aikin hajjin na bana. Madina Dauda, muryar Amurka daga birnin Makka a ƙasar Saudi Arabia. To madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Hafiz ɗauke da sauran labaran duniya. shugaban amurka joe biden da mukaddashin firayim ministan isra'ila yair lapid sun bambanta a bainar jama'a kan hanyar da ta fi dacewa don tunkarar barazanar nukiliyar iran da shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa da ke jaddada aniyar amurka na karfafa karfin isra'ila na kare kanta da tunkara ayyukan iran na tayar da hankali da ta'addanci diplomasiya ba za ta hana su ba da ya faɗa jiya alhamis a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da biden cewa abin da zai hana iran din shine sanin cewa idan suka ci gaba da bunƙasa shirinta na nukiliya duniya mai yanci za ta yi amfani da karfi hanya ɗaya tilo da za a dakatar da su ita ce yin amfani da barazanar soja bayan mintoci kaɗan shugaba biden ya sake nana ta kudurin amurka a tabbatar da cewa iran bata taɓa samun makamin nukiliya ba amma ya jaddada cewa na ci gaba da yin imanin cewa diplomasiya ita ce hanya mafi kyau don cimma wannan sakamako Isra'ila ta kasance babbar mai sukar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka rattabawa hannu a shekarar 2015 tsakanin Tehran da gungun manyan ƙasashen duniya da takaita shirin nukiliyar ƙasar Iran domin samun sassaucin takunkumi. Shugaban ƙasar Italiya ya yi fatali da tayin Firayim Nisa Mario Draghi da yin murabus bayan da manyan abokanan kawancensa suka ki mara gwamnati baya a kuri'ar da majalisar dattawa ta kaɗa. ofishin shugaban kasar ya faɗa jiya alhamis cewa shugaban sajiyo matarila bai amince da murabus ɗin ba ya kuma gayyaci firayim ministan ya je majalisar dokoki domin neman goyon bayan gwamnatinsa ta haɗin kan ƙasa Diragi wanda abokanansa masu ra'ayin rikauna five star suka yi watsi da shi tun da farko ya shaida majalisar ministocinsa cewa ya yi murabus domin mafi rinjaye da suka goyi bayan gwamnatinsa da aka kafa ta shekarar da ta gabata babu su yanzu idan ba a warware rikicin siyasar ba shugaban na italiya zai iya rusa majalisar dokokin kasar wanda zai iya haifar da zaben wuri yanda zuwa karshen watan satin ba yanzu ana sa ran dragi zai nemi karin goyon baya a majalisa a mako mai zuwa. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce ba su ga abin daukar tsohon gwamnan Borno a matsayin mataimakin dan takarar APC Bola Tinubu ba. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya. tun lashe zaben fidda gwani na apc da tinubu ya yi ake ta muhawarar wanda ya cancanta da zama mataimakin takarar tasa daga yankin arewa har batun la'akari da addini ya shigo masari wanda na daga cikin waɗanda ake sawa a jerin gwamnonin apc da za su iya samun takarar mataimakin ya ce sun yi na'am da matakin zaben shattima ya yi kwarai da gaske cewa shugabancin ya koma kudancin najeriya so mataimaki ya dawo arewa arewa ina ya kamata ya tafi arewa maso gabas tunda mu nan mun yi shugaban kasa shekara takwas to in yi je sai ka kalli suwaye kai kake da su wa'anda an jaraba su to za ga shi kashim shettima yana da cikin jerin na farko wa'anda sun cancanta yana da basira to in ka kalli zaben nashi zaben shi yayi daidai ga kasancewar tinubu da shettima duk musulmi ne a ƙasa mai musulmi da kirista masari ya ce yanayin shettiman zai ba shi karbuwa tsakanin masu zaɓe har gara ka samu makwabcin kirki da mugun dan uwa gara ya kasance a ce wannan kirista ne mutumin kirki adali dan a ce wannan musulmi ne azzalimi wani za zaka ɗauka in an ce wane to mu kalli wanan musamman waɗanda suka taɓa rike mukamai ya suka hiyar da mukaman duk inda kake rike mukami a Najeriya zaka samu akwai Kirista akwai musulmi akwai wanda ma bai da kowane irin addini wani irin adalci kai musu to wannan shine abin da ya kamata a gwada wanda zai shugabanci kuma an kai magana da waɗanda suke addinin Kirista wanda kashin yayi wa shugabanci a matsayin shi na gwamna zaka ji suna maganan ya musu adalci ya ba su haƙƙin su kamar yadda ya kamata shi kuma tsohon ministan lafiya Dr. Muhammad Ali Abate wanda daga arewa maso gabar yake kamar Shatima ya faɗaɗa batun ne da duba sauran mukamai da za a iya rabawa da hakan zai gamsar da kowa. Batu da ake yi na Muslim Muslim ko Muslim Christian combination to akwai rashin fahimta a ciki domin abin da yake a ala a cikin gwamnati na separation of powers shine waye zai shugabanci executive wato zartarwa waye zai shugabanci senate da house of reps wa kuma zai shugabanci judiciary a wannan ne ya kamata a duba sai a ce to don bola ahmed tinubu shi musulmi ne gwamna kashin shi shi ma musulmi ne wannan su suka shugabanci gwamnati a ta fannin zattarwa ana iya samun senate president ko speaker ya zamanto kuma daga wani bangare na kasan kuma ya zamanto addinin su daban sannan kuma shugaban judiciary na kasa shi kuma ya zamanto daga wani bangare daban kaga wannan an raba kenan jam'iyyar APC ta nata hukunci yanda kowane jam'iyya ta yi nata abin da mutane kamata su yi la'akari shine me tsarin ci gaba na kasa wanda za a kawo rabon kai da kuma surute-surute da ake ake yi ina ga ba su ne abu mafi amfani ba yanzu a wannan siyasar namu kasar mu ɗaya ce haɗa kai a ƙoƙari a gina ta babbar jam'iyyar adawa ta pdp da ta samu atiku abubakar musulmi dan takara ya zaɓo gwamna wa kowa kirista mataimaki duk da haka na fama da kalubalen tsayar da ɗan arewa maimakon ɗan kudu nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru adamu elhikaya yanzu kuma bar mu leƙa jihar taraba inda wasu 'yan sanda a jihar suka bude uh, wuta ma wasu masu sana'ar uh, sai da kayan bola lamarin da ya janyo suka raunata mutum uku daga cikin masu sana'ar saboda sun ƙi su basu cin hanci ga salisu lado dauke da rahoton rikicin da ya barke ne tsakanin jami'an sandan jihar taraba da kuma masu sana'ar sai da kayan bola wato baban bola inda kuwa lamarin ya janyo jami'an sandan suka bude wa masu sana'ar baban bolan wuta suka ko ta uku a yanzu haka suna kwanciya a asibitin kwararru da ke karamar hukumar jalingo a jihar Taraba. ɗaya kuwa bullet na bindigan yan sandan ne da ya karya masa hannu ukun dai waɗanda lamarin ya ritsa da su dai suna kwanciya a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai mubarak abdullahi shine dai wadda bullet ya karya wa hannu na koyi nasarar zantawa da shi ta wayar talaho yayin da ya da min cewar wallahi na dama muna zaune a cikin yaji kawai shiga sunan sun zo shi suka fizge wayoyin mu da rigunanmu su waye su eh, ma'aikata polis eh, Washe mun yi belin ka Wani irin sana'a guje. yi? Baban bola ne. Ku nawa suka samu a gurin? Sun same mu mun kusan bakwai haka dai muna zaune. Eh, ni ma da kyar na sha. Yan sandan da suka yi muku wannan abun yan sandan ina ne? Jalingo division. Shi kuwa a nashi bangaren sakataren kungiyar masu sai da kayan bola da ke Najeriya reshen jihar Taraban ya koshe da mini cewar wannan lamarin ya biyo baya sakamako karban abun goro da suka saba baiwa jami'an yan sandan jihar. Shi yasa yan sandan dai suka sake zuwa karba ba su same su ba lamarin da ya kunno rikici tsakanin su da yan cikin gidansu amma dai a halin yanzu sun yi kokari domin shaidawa mahukunta na gaba ni ne sakatare baban gida akan maganar return ne kuma eh. da daddare a lokacin din da rana kuma sun muna ba su return nan da rana eh. da daddare sai suka so sai suka samu yara ne sai suka karɓi wayoyin su suke cewa su yi belin wayoyin su ah. sai sai suka ce dokan ta fara aiki wanda za su yi belin wayoyin su. sai suka koma gefe kawai sai suka buɗe wuta kawai akwai wani kokari da kuka yi na zuwa gudun shugabannin hukuma na sama domin sanar da su halin da kuke ciki? Eh mun yunkurin zuwa wajen sarakuna ne mun sanar da su to shi ne har bisiyon ɗin ma mun sanar da shi to shi ma ya je ya duba ya gani da idonsa ya yi asirci akan wannan abu ne. To da ya duba ya gani me ya ce da abun ya faru? kan cewar yaransa sun kuskure ne. To ko da 'yan sanda suna sane da cewa lallai wannan lamarin ya auku a karamar hukumar Jalingo da ke jihar Taraban tambayar kenan da na yi wa DSP Kwacha B Gambo wadda ke zama mai magana da yawon rundunar 'yan sandan na riko na jihar Taraban wadda ta ce lallai ilahin suna da labarin akwai wannan turmutsutsin. Gaskiya mun samu situation report hakan ta faru a Jalingo division a Mayo Dasa. Matashin wurin suka hau kansu da zagi suka ɗauki cutlass da road suka bi kan su 'yan sandan akan cewa wai me yasa su suna takura musu ka ɗauki dutse suka fafasa gilashin motan patrol na 'yan sanda shine mai rike da bindiga cikin su da suka je so sai ya yi harbi a sama. Wani rikicin ya faru ne tsakanin rundunar 'yan sandan jihar Taraban da kuma masu sana'ar sai da kayan bola na jihar Taraban a karamar hukumar Jalingo da ke jihar Lado. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Salisu Lado. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watsa shirye-shiryen ne akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a kowane lokaci kuke bukata za ku iya saurari mu a voahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. Haɗa madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. kimanin watanni hudu kenan yanzu kafin taron sauyin yanayi na duniya karo na 27 wanda aka yi wa lakabi da cop 27 wanda ake shirin yi a birnin misra kuma tuni aka fara shirye-shiryen wannan taro bisa wannan dalili ne ya sa a yau shirin ya da hankali akan abubuwan da aka gano a taron na baya da abubuwan da ake sa ran kasashe za su yi domin samun maslaha akan matsalolin yanayi kamar yadda dan rajin kare muhalli umar sada an kayi shaida an jaddada abinda yake na ci gaba da aka samu kamar yadda kike faɗa cewar dubu biyu da hamsin wanda har najeriya ita ma ta sake jaddadawa cewar na farko dubu biyu da talatin ba a rage daga kaso uku din nan da da aka yi alkawari na abin da ake fitarwa zuwa kashi ɗaya da ɗigo biyar wato rabin wancan alkawarin da da aka yi kenan so kowace ƙasa da take fitar da wayannan gurbataccen iska din ana so daga dubu biyu da talatin ake so a fara ganin yaya aka yi alkawuran nan ina suka je kafin 2050 zuwa 2060 kamar su najeriya din duk da hakan sun sake ɗauka alkawari cewar misali a 2050 zuwa 2060 a ce kuma an tafi ɗungurungun gaba ɗaya an daina fitar da wata iska da za ta zama barazana ga muhallin mu baki ɗaya an canza daga itace an canza daga duk wani nau'i na injina da za su fitar da wannan abu shi sa aka daɗa jaddadawa kamar magana da kike faɗa na da san bishiya cewa cewar a zuwa dubu biyu da hamsin zuwa dubu biyu da sittin gaba daya duka ƙasashen da suka ɗau alkawari za su kori harka ta sare itace domin girki sare itace domin jin ko wani abu makamancin haka dole aka ce to ya za a haɗu da mutane waɗanda su misali talakawa ko kuma mutanen gari su ne suke wannan abu da kuma sauran masana'antu da suke amfani da manya-manyan itace domin su samo wa da kansu makamashi an zo kuma a cikin wannan aka ce to ai kullum maganar da ake yi misali ana maganar da shan bishiya din da kike magana an gano cewa ita wannan sinadarin da aka fi magana a kan shi ita carbon ba fa ita ce ma fa babbar illa da muke da ita ba akwai wani sinadari na methane wanda shi shi ne fa yake daukar sama da kashi hamsin ko sittin na ɗumamar yanayi wanda shi kuma ta wasu hanyoyin da dama da ake fitar da su ba ta hanyar wannan da aka fi sani ba na cewar an dasa bishiya ko kuma sauran hanyoyi kanana-kanana da suke fitar da wannan hayakin ya za a yi wannan mitin din ita ma a duro kanta to abin sha'awa shine aka ce a ciki misali da muka je kasashen da suka yi alkawura a tatuttukan farko manya-manyan da suka zo sati na biyu bayan mu 'yan kungiyoyi an je ana ta biye-biye ta inda za a yi magana da kasashen nan yadda za su cika su a wani bangaren kuma Shirin ya karbi bakuncin Dr. Muhammad abujime mataimakin daraktan cibiyar nazarin yankunan da ke fama da matsanancin rashin ruwa na jami'ar Maiduguri wato Center for Arizona Studies, wanda ya tsokaci kan irin halin da wannan yankin ya tsinci kansa a ciki bisa la'akari da matsalar tsaron da yankin yake fama da shi sama da shekaru goma. matsaloli da ake fuskanta wadda ke cikin karkara maiduguri da kewaye shi kuma ce kamar su hamada wato eh, eh, drought desertification and then kuma yawan sare-saren itatuwa wato deforestation dalilin shine al'umma sun taru kuma ba za su iya zuwa nisa da gari su nemi itace da za su dinga girki da shi ko dafa abinci da shi ba ga abin da suka saba amfani da kamar su kananzir su gas gas ba za su iya ma sayan shi ba ma'aikata masu halima yanzu ya zama wani abu daban to dalilin rasa wayannan ababen girki dole su nemi itace inda kuma ba samu itace a kusa ba dole a sassare itatuwa da suke cikin al'umma bayan da suka iya so wannan ya sa wurare da yawa sun zama da da za ka gani itatuwa kwata yana yanzu itatuwan babu an tsoronmu a gaba shine matsalan sauyin yanayi wata abin da ake cewa climate change wannan shi kuma abu ne na fargaba so gaskiya akwai matsaloli da yawa da muke fama da su anan? kuma a zahiri yanzu akwai alamu na cewa ana fuskantar sauyin yanayi wato shi climate change saboda ana karancin ruwan sama baya zuwa akan lokaci na biyu kuma in ya zo ma bashi da yawa a zahiri yanzu ka gani muna watan watan Julai in ka duba shekaru da suka wuce ana samun ruwa tun daga March da April da May amma kuma yanzu ga June July ana cikin wajen rabin July har yanzu wasu manoma yanzu ne ma suke shuka wasu ma shukan ma ba su yi ba a sai ai kwana biyar shida ba samu ruwa mai yawa ba ko mai tsanani ba wannan duka alamu na sauyin yanayi ne shi kuma matsala ne sosai muna dai har yanzu muna sanya-sanya dai haka dai amma abun gaskiya abun da ya kamata a yi la'akari da shi sosai. Mai sauraro a nan za mu sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya a yau. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi a gaida aisha ma'azu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice jami'an ƙasar ukraine sun ce wasu makamai masu linzami na rasha da aka harba a birnin benicia da ke tsakiyar ukraine jiya alhamis sun kashe akalla mutane 23 sannan sun raunata wasu fiye da 100 'yan sanda sun ce makami mai linzami ukun ya afka wani ginin ofis a tsakiyar birnin wanda ke da tazarar kilomita 270 kudu maso yammacin cape babban birnin kasar har-haren sun fito ne daga cikin wani jirgin ruwan karkashin teku na rasha da ke cikin tekun bahar al-aswad inda ya lalata gine-ginen gidajen mutane a yankin sannan ya cinye wasu motoci hamsin a wani wurin ajiye motoci da ke kusa shugaban sri lanka godbaya rajapaksa ya yi murabis bayan da ya tafi kasar singapore daga maldives inda ya fara sauka bayan da ya tsere daga fusatattun masu zanga-zanga da taɓarɓarewar tattalin arziki ta haifar da mutane ke zargin gwamnatinsa ofishin jakadancin sri lanka da ke singapore ya aike da takardar murabus ɗin ga kakakin majalisar dokokin ƙasar a yau juma'a ne ake sa ran sanarwa a hukumance bayan an tabbatar da wasikar a cewar ofishin kakakin majalisar hukumomi a lardin balistan da ke kudu maso yammacin kasar pakistan mai fama da rikici sun gano gawar wani babban hafsan soji jiya alhamis kwana biyu bayan da wasu mahara suka yi garkuwa da shi a wurin jami'an sun ce jami'in da aka kashe mai suna laftan kanar la'ik bai mirza an sace shi a ranar talata da ta wuce yayin da yake tafiya a cikin mota tare da iyalansa zuwa wurin shakatawa na ziyarar mai tazarar kilomita 100 daga arewa maso gabashin lardin kwita shugaban amurka joe biden da mukaddashin firayim minister isra'ila yair lapid sun bambanta a bainar jama'a kan hanyar da tafi dacewa don tunkarar barazanar nukiliyar iran da shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata sanarwa haɗin gwiwa da ke jaddada aniyar amurka na karfafa karfin isra'ila na kare kanta da tunkara ayyukan iran na tayar da hankali da ta'addanci. Thomas sauraro yanzu muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya kamar da Nijar wato karfe uku agogon Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai sai kuma salman Abo da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da guku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.